Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara talatin da kuma sittin Sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol har ma da niya murya arewa. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da safiyar yau Alhamis ɗaya ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da goma sha shida Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai. Ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya faɗi jiya Laraba cewa baƙin haure ba za su zama 'yan ƙasa ba a gwamnatinsa. Fada ya barke a Libreville babban birnin kasar Gabon inda shugaba Ali Bango ya sake cin zaɓe ranar Laraba zaben da aka ce na cike da maguɗi. Sannan sabon shugaban kasar Brazil Marshal Tema ya yi alkawarin kafa sabuwar gwamnati a wannan kasa da rikici ya addaba jiya Laraba. Kanin labaran kenan aka ji. game da fitowar rahoton da ke nuna cewa tattalin arzikin najeriya ya durƙushe shin ko najeriya ta hango faruwa hakan Wannan abin da ya faru yanzu abu ne wanda tun 2014 an hange shi cewa zai faru. Kuma mu ma tun da muka shigo mun hanga mun san cewa zai faru. Ministar kasafin kuɗi da tsare-tsare kenan ta Najeriya muna ɗauke da cikakken rahoto kan wannan batu. bayan da majalisar zartarwa ta ministocin najeriya ta amince da wasu tsare-tsare da zai kai ƙasar ga ciyo bashi koya masana tattalin arziki ke ganin wannan batu a su masana tattalin arziki suna nuna cewa a'a bashin da ke kan Najeriya ma ya yi Ƙasashen da ba su kai mu ƙarfin arziki da yawan jama'a ba suna ɗaukan bashi fiye da irin wanda muke ɗauka. Haka kuma muna tafi da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu za ta gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jama'iyyar Republican Donald Trump ya faɗi jiya laraba cewa gwamnatinsa wato a gwamnatinsa babu yadda za a yi waɗanda suka shigo Amurka a sace su zama 'yan ƙasa. Ya yi bayani sosai game da manufofinsa kan shigowar baƙi. Ga wani taron manema wato magoya bayansa a jihar Arizona ta kudu maso yammacin Amurka. Bayan ganawarsa da shugaban Mexico Eric Pena da farko ya jaddada aniyarsa ta gina katanga tsakanin amurka da mexico ya ce kuma wai ƙasar mexico ce za ta biya kuɗin ginin duk wada nanatawar da shugaba fene ne neto yi cewa gwamnatinsa ba fa za ta biya ba yanzu ba za su sani ba tukun amma lallai za su biya kuɗin gina katangar in ji trump trump ya ce amurka na da damar zakulo baƙi waɗanda ga dukkan alamu za su iya fice su shahara su kuma ƙaunaci amurka kuma dole mu fuskanci gaskiya kan abin da yake tabbas cewa ba kowane mai son shiga ƙasarmu zai iya sajewa da mu ba in ji trump trump ya bayyana manufofinsa game da ƙaurar baƙin cewa sun fi raja'a ne kan buƙatar inganta tsaro da kuma tattalin arzikin amurkawa ya kuma ce shirin zai rage yawan aikata manyan laifuka da ƙungiyoyin miyagu da kwararowar bakin haure da kuma dogaro ga tallafin gwamnati mutane za su san cewa ba za ka saɗaɗo ciki kawai ka laɓe sannan ka jira a mai da kai ɗan ƙasa ba in ji shi to amma trump ya fi lafawa a wani taron manema labarai a garin mexico wato mexico city bayan ganawarsa da shugaban mexico wanda ya bayyana wato da muhimmanci da kuma na keke da keke ina ƙaunar amurka sosai kuma ina son in ga mutanen amurka sun samu kariya sosai a cewar trump ga fena neto ya ƙara da cewa kai ma ka bayyana yadda kake ji game da ƙasarka kuma da irin ƙaunar da kake nuna wa mexico fada ya barke a libreville babban birnin gabon inda shugaba ali bongo ya sake cin zaɓe ranar laraba zaben da aka ce na cike da magudi rahotanni na nuna cewa masu zanga-zanga sun banka ma ginin majalisar tarayya wuta suna ta cewa dole ali ya tafi dole ali ya tafi jaridar the guardian ta ce da alama jami'an tsaron sun bindige wasu mutane uku har lahira gwamnati dai ba ta tabbatar da wata mutuwa ba an dai girki 'yan sanda a shatalle talolin da ke faɗin birnin wakilin murya amurka idris paul wanda ya je hedikwatar hukumar zaben ya ba da rahoton cewa wasu jami'an hukumar zaben sun yi marabas jiya laraba wanda ya ja da bango jin feng ya ce kwamitin yakin neman zabensa na da hujjojin da ke tabbatar da cewa an yi magudi a zaben kuma yana shirin gabatar da su gaban kundin tsarin mulki kotun kundin tsarin mulki sakamakon zaben wanda ake gab da sanar da shi a hukumance na nuna cewa bongo ya ci da kashi 49.8 cikin ɗari na ƙuri'un shi kuma ping ya samu kashi 48.2 na cikin ɗari. to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc sabon shugaban kasar brazil michael tema ya yi alkawarin kafa sabuwar gwamnati a wannan kasa da rikici ya addaba jiya laraba jim kaɗan da rantsar da shi bayan tsige shugabar da yi gada dilma rousseff tun da farko majalisar dattawan brazil ta kada ƙuri'ar tsige rousseff da 61 akasin 20 saboda saba ma dokar kasafin kuɗin gwamnatin tarayya wannan sakamakon ya zo ne bayan da rusef wadda ita ce mace ta farko da ta shugabanci kasar ta fuskanci tambayoyi na tsawon sama da sa'o'i 14 ranar litini an yi muhawarar ƙarshe ta tsige ta ranar talata kafin tsigewar ta yi tasiri sai akalla 54 daga cikin sanatoci 81 sun kada ƙuri'ar tsigewar da yake jawabi a wani taron jami'an gwamnatinsa da aka yada ta gidan talabijin tema ya ce batun farfado da tattalin arzikin brazil da janyo masu saka jari daga kasashen waje da rage rashin ayyukan yi da gyara fannin fansho su ne zai mai da hankali a kai an zargi rusef da amfani da kudaden da ke bankunan gwamnati wajen ɓoye gibin da aka samu a kasafin kuɗin don ta yi farin jini yayin da ake dosar zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2014 zargin da ta karyata ikirarin da kasar rasha ke yi cewa ita ta kai harin jirgin sama a siriya wanda ya sanadin mutuwar kakakin ƙungiyar isis kuma mai koyar da dabarun yaƙi soki burutsu ne kawai a cewar wani jami'in gwamnatin amurka wanda ya magana da murya amurka a wata takardar bayani ma'aikatar tsaron rasha ta ce jiragen yaƙin rasha sun halaka mayakan isis wajen arba'in, ciki har da abu muhammad al-adnani wani hari na ruwan mai daura da lardin Aleppo ranar Talata. Wani babban jami'in tsaro ya gaya wa murya Amurka cewa wannan ikirari na Rasha wani sabon yunkuri ne na sake yada bayanan ƙarya. Jami'in ya ce an yi ta sa ido kan al'adnani na wani tsawon lokaci kuma an kashe shi ne a wani harin jirgin sama da aka kai kan wata mota daura da washiya wani ƙauye da ke arewa da birnin Aleppo. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bayan fitowar rahoton hukumar da ke kula da ƙididdigar alƙaluman gaban ƙasa a Najeriya, wadda ke cewa tattalin arzikin ƙasar ya durƙushe kuma yana fuskantar ƙalubale a sanadiyar taɓarɓarewar farashin man fetur da kuma karayar darajar naira. Umar Faruk Musa ya haɗo mana wannan rahoton. alhaji sani aminu kwararre ne akan sha'anin tattalin arziki kuma ya yi mun tsokaci akan abin da ya fahimta dangane da wannan rahoto wanda nake waɗi ba na tawaye rahoton su bai yi daidai ba amma duk lokacin za ka yanke hukunci akan wasu abubuwa na rayuwa akan ɗauke shi a jumla ta ne ba a ɓangare guda ba mutane na sani suna cikin eh, halin kunci kan ba ba wai kaɗan ba amma wannan kuma bai da rasa ta'akali da cewar ana so a janye ragama tattalin arzikin daga wani wuri ta koma wani ana nema a hita daga maganan mai a koma maganan noma da sauran albarkatun ƙasa daban-daban kuma a koma ga maganan yabunan din abin da ƙasa za ta rika wallafa ma kanta ba abin da kawai za ta dogara ga shi da mai ba wannan shine inda ya kamata su yi sharhi mai ƙarfi Alhaji Sani Aminu Dutsen ma kenan wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da ne da shi a Abuja haka kuma na tuntuɓi ministar kasafin kuɗi da tsare-tsare ta Najeriya Hajiya Zainab Ahmed domin domin in ji karin haske dangane da gwamnatin najeriya ta ɗauki wannan rahoton wanda ke nuna cewar al'amura na rayuwa suna koma baya ne ba suna ci gaba ba a yanzu mu da muka fara duba report din muka ga cewa eh, imf kwanaki da muka yi mitin da su sun ce a cikin wannan ƙarshen watan jun din nan da ya kare cewa wannan tattalin arzikin kasa zai kasa zai kai har ɗaya da ɗigo takwas da hudu in an hada daga januwari zuwa watan shida watan jun amma abin da ya faru shine in ka hada daga januwari zuwa jun ya sauko zuwa daya da digo biyu da ma'ana cewa ko da yake abubuwa sun ɓaci amma ba su ɓaci ya kai yadda imf suka yi lissafin cewa zai ɓaci ba akwai wasu abubuwan da suka fara gyaruwa gyaran ne a hankali ripotin ya nuna cewa ta fannin noma abin karuwa yake abin da aka yi a watan january zuwa maris ya karu sosai daga watan maris zuwa yuni kuma akwai wasu jari da suka shigo lissafin da aka nuna cewa jarin da suka shigo ƙasan nan daga january zuwa Jun ya wuce jarin da suka shigo ƙasan nan daga januari zuwa disamba na wancan shekarar da ta wuce so cikin wata shida mun samu jari da ya shigo kasan nan ya fi abin da aka samu daga 2010 2011 har zuwa 2015 ba in an hada su ba kowace shekara ɗaya daga ciki so akwai wasu abubuwan da suka dan fara gyaruwa cikin fannin manufacturing su kuma ko da yake abun hayan za a ƙasa yake amma in ka duba detail din report in zaka ga cewa akwai wasu abubuwan da suka fara juyawa maimakon su yi ƙasa sun fara yin sama to amma rahoton nan hukuma ce ta gwamnati ta bada shi don haka ana ganin yana da sahihancin gaske saboda sun san cewar ra da bana akwai abubuwa da suka canja kuma rahoton nan ya nuna haka amma halin da ake cika a yanzu shine ke da tashin hankali shin kina ganin tsare-tsaren da kuke yi zai haɓako da arzikin ƙasar yanzu ya warware wannan ƙididdiga ko kiyasi da aka bada wannan abin da ya faru yanzu abu ne wanda tun 2014 an hange shi cewa zai faru kuma mu ma din da muka shigo mun hanga mun san cewa zai faru gyaran ne yanzu nike magana cewa ya fara gyaran da aka fara yi alaman shi ya fara nuna ministar kasafin Kudi da tsare-tsare ta ƙasa kenan hajiya zainab ahmed a tattauna da ne da ita a abuja umar faruk musa amurka a Abuja, Najeriya. Ka kasa guda uku ka ɓadda ɗaya kashi guda ka kai shi can banki kashi guda ka sa a jikaka karshen lokaci idan ya zo ka ishe ka tara jikoki. To madalla biyo bayan taron da majalisar zartarwa ta ministocin Najeriya ta yi inda ta amince da wasu tsare-tsare da zai kai ga kasar ga ciyo basussuka da kuma samar da hanyoyin da za a bi wajen haƙo ma'adanai a Najeriya. Umar Faruk Musa ya ƙara dawowa da wannan rahoton. zartarwa ta ministocin Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari ta yi taronta na mako-mako inda ta amince da tsare-tsare da zai kai ga ciwo suka tsakanin shekarar nan zuwa shekara ta 2019 domin inganta sassa daban-daban na rayuwar 'yan ƙasa da kuma bunƙasa tattalin arziki musamman maganar ciwo bashi da da za a aiwatar da bashin domin ci gaban ƙasa haka kuma majalisar ta ba da amincewarta dangane da tsare-tsaren da za a bi da ƙa'idoji wurin haƙo ma'adinai a najeriya ta yadda gwamnati da 'yan kasuwa ko jama'a masu zama zaman kansu za su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin tabbatar da an yi tsarin da ƙasa za ta ci moriya domin ci gaba da janyewa daga dogara akan man fetur da yanzu darajar shi ta faɗi a duniya warwas. Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya yi mun ƙarin haske akan yadda tattaunawa ta majalisar ministoci ta gabata. To akwai bankin duniya wato World Bank, akwai bankin ci gaba wato na China, China Exim Bank, akwai na islama wato da ke saudi arabia islamic islamic development bank da african development bank saboda haka wayannan bankuna irin gudunmawa da suke so su bamu na basu suka nan sun hada aikace-aikace da za a yi na farfado da rayuwa kamar a yankin arewa maso gabar na Najeriya inda Boko Haram suka yi barna akwai aikace-aikace na raya ƙasa da ake so a gaggauta yin su yanzu kamar shi ciwo irin na polio nan da ta sake kunno kai ana so a dawo da allurar rigakafin polio duk kasar gaba ɗaya ma yanzu ake so a mamita kuɗin da aka ware aka kasafin kuɗi ba zai isa ba to irin waɗannan aikace-aikace ne ake so na gaggawa waɗanda za a yi da kuma kamar yadda na faɗa irin kamar aikin layin jirgin ƙasa Lagos zuwa Kano da Lagos zuwa Port Harcourt akwai tituna akwai gadoji akwai ayyuka dai da suka shafi ma'aikatu da yawa. Amma a daidai lokacin da ake ta korafi akan matsaloli na basuka a ƙasa da ƙasa kana ganin wannan dabara ce mai kyau a Najeriya ta fara ciwo bashi bayan akwai matsaloli ma na cikin gida na sha'anin tattalin arziki da bata yi gyara akan shi ba ko kuma gyaran a yanzu bai tasiri ba. wato shi matsalar bashi a ciwo wanda ba za ka yi ba a su masana tattalin arziki suna nuna cewa a bashin da ke kan Najeriya ma ya yi kaɗan. Ƙasashen da ba su kai mu ƙarfin arziki da yawan jama'a ba suna ɗaukan bashi fiye da irin wanda muke ɗauka idan laifin irin basussuka da ake ɗauka a baya shine a karɓo shi daga ƙasar waje a zo a ɗora akan teburi a yi kasan faifai kowa ya ɗauka ya sa aljihun sai tafi a ƙarƙashin gwamnatin shugaba muhammadu buhari wannan lokaci ya wuce idan za a karɓo wani abu a bashi a'a sai dai don aiwa jama'a aiki kuma za a sa ido a tabbatar cewa an aiwatar da abin da aka karɓo wannan bashi don aiki malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya shina karin haske dangane da taron majalisar ministoci da aka yi abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya nike yawo na yanzu hannu na hau doki na hau keke A gai da Umar Faruk Musa, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe ɗaya da minti goma sha na dare. Ga shirinmu na gaba. ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka tambaya ni ke bayani ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Ƙungiyar fafatukar ceto 'yan matan Chibok da taken Bring Back Our Girls ta ƙara ƙaimin matsin lamba da neman gudunmuwa da ganin an ceto sauran 'yan matan da ke hannun ƙungiyar Boko Haram biyo bayan faifan bidiyo na baya-bayan nan da ƙungiyar ta fitar da ya tabbatar da dama suna nan da rai. Kakakin kungiyar Abubakar Abdullahi ya yi mini karin haske dangane da burin da suke neman cimma da sake ɗaura damara. Bayan wannan fitowar faifan muka ga cewa magana ce wanda ya kamata a ce an yi an gama. A yau muna kwana dari takwas da sittin da bakwai sun da matan nan suka tafi. An ce ana kan aiki. ita aiki da ake yi ba a cewa ga inda aka yi ga ci gaban da aka yi ga inda aka samu matsaloli ga kaza iyaka dai mu dai an ce ana aiki da wannan fefe ta fito kuma duk wanda ya kalli wannan fefe ya ji ita magana da ita dokas yakubu ta yi komai da ya san cewa gaskiya abu ne mai sukin zuciya kuma mun duba maka ga cewa bai kamata a ce wannan abu yana ta ja haka ba shi ne muka duba muka ga muka shirya wa'annan abubuwa da za mu yi kuma muka fara shimfiɗa su daga litinin na baya da ya wuce bayan mun ba da kwana takwas mu jira mu ga abin da gwamnati za ta yi tun da ta fito ba ka gani ko akwai wani abin da gwamnati take hange da ya jibinci tsaro da ya sa ba a bayyana abin da ake a bainin jama'a don ganin cewa an cima guri? eto eh wannan ai shi ma yana cikin wannan aiki mu ba mu ce a gaya mana abin da wai saboda kan tsaro in aka gaya mana zai bayyana abin da gwamnati take ciki ba kuma zai bayyana abin da matakan tsaro suke bi ba amma cewa dai muke ai ba akan mu aka fara ba kuma ba akan mu za a gama irin wannan aiki ba amma ana yi akwai yanda ake yi a tabbatar ma 'yan ƙasa tabbatar ma jama'a cewa ga aikin da ake yi ba dole ne sai an fito an ce mana dalla-dalla ga wannan an yi kaza ko an yi kaza ba a'a mu a bayanin mu me ake ciki ya nisan aiki iyaka abin da muke so mu sani kenan. ya wato bisa ga dukan alamu wannan karan kungiyar kunan ta sake daura mara ci gaba da zaman dirshe ko kuma faɗakar da mutane na ga eh, bisa ga bayanan da nake karantawa kuna zuwa har ofisoshin jakadanci me kuke nema ku cimma da haka? tun da aka fara wannan abu mu mun ce dama akwai wa'anda saboda addanci da sauransu ta daɗe a garinsu a sabida haka suna da ilimin abubuwa da ƙila mu gwamnatin mu ba ta da shi kuma mu a matsayin mu na 'yan ƙasa masu kishin ƙasa ya kamata mu a ganin mu duk wanda zai iya taimakawa duk inda yake zai a same shi a ce mai in yana da wani ilimi wanda zai taimaka in yana da wata fasaha wadda za ta taimaka saboda a gama wannan abu saboda ita kanta ta'addancin gaba ɗaya ta ƙare ya taimaka to abin da muke yi kenan shi yasa muke zuwa duk wa'annan ofishin jakadanci da niyan cewa in mun je bayan mun gama zama mun yi wannan lissafi da su mu tambaye su wasu daga cikin su gwamnatocinsu sun nuna cewa suna da niyan su taimaka ma kasar mu muke tambaya a cikin taimakon nasu me suka yi daga lokacin da suka yi wannan alkawari zuwa yau sannan me kuma suke so su yi sannan mu kara tana musu cewa a cikin wannan zama da muke yi balle yadda majalisar ɗinkin duniya take da kuma majalisar ɗinkin duniya da abubuwan da take karewa su ma 'ya'yanmu matanmu na chibok da sauran mutane na eh, borno da maiduguri da yobe da adamawa su ma suna cikin fawa annan mutane da majalisar ɗinkin duniya take karewa a saboda haka duk wanda muka je muna sake tuna musu menene alkawarin da kuka yi menene kuka yi daga lokacin da kuka yi alkawarin zuwa yau menene kuma za ku iya yi kuma mu sake tuna musu da cewa gwamnatin namu tana neman taimako saboda haka a hanzarta wannan taimako a gare ta na ga kun yi tsokaci kan batun tattaunawa da kungiyar boko haram da kuma musayar 'yan matan nan da 'yan kungiyar da ake tsare da su menene ku game da wannan to mu ra'ayin mu dai a ciki dama mun faɗi da farko kuma mun maimaita mun faɗi cewar ita harkar wannan na karɓo wa'annan yara akwai hanyoyi da za a iya binta a cikin lokacin da muke ciki yanzu a cikin kuma yanda aka saba da irin wa'annan ayyuka na harkar yadda za a yi a karɓo 'yan mata na farko za a iya bi ta harkar ƙarfin matakan tsaro za a iya yuzin ƙarfin sojoji a karɓo wa'annan 'yan mata na biyu muka ce kuma za a iya musanye in an daidaita da su mayaka a daidaita a ba da yara su dawo su kuma a ba su abin da suke nema sun ce suna neman 'yan uwansu su ma wa'anda aka matakan tsaro suka kama na uku kuma ana iya haɗa duka biyu a haɗa da ƙarfin yaƙi da ƙarfin ita musamman To, mu mun ce a matsayin gwamnati ita take da ilimi da ƙarfin ƙasa da dukkan abubuwan da za ta sa in ta duba ta ga wanne ne zai fi sauwaƙewa saboda a karɓo wa'annan 'yan mata da ransu a kuma cikin lafiyansu Sai muka ce to mu ba mu za mu ce ga wanda ya kamata gwamnati ta bi ba. A'a. amma cewa muke yi gwamnati ta fi sani kuma ta hanzarta mu abin da muke faɗin kenan saboda gaskiya shekara biyu da wata hudu da rabi lokaci ne mai tsawo sosai kuma anan yan mata kowa ya san cewa ba su da wannan lokacin a bisa yadda aka ji labarin da ya fito daga inda su suke mu iyaka namu ra'ayin kenan wannan kungiya taku ta haɗa kan mutane daga duk faɗin najeriya a lokutan baya ana zargin wannan kungiya da kasancewa kamar 'yar adawa da gwamnatin da ta shuɗe har ma bayan shigar wannan gwamnatin da aka ga kun ɗanyi sanyi aka so a zargi cewa abin da ake faɗa da ya tabbata to sai kuma gashi yanzu kun farfaɗo menene kuke gani gwamnati ya kamata ta yi da ba ta yi ba ko kuma take da bai kamata ta yi ba na ganin an cimma nasara musamman yunkurin ceto waɗannan 'yan mata na farko dai na magana cewa an ɗauka muna da alaƙa da 'yan siyasa kin ga gashi yanzu ya nuna gaskiyan shi. Sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin amsar wannan tambaya. Manyan ƙasar mu ko ya cancanta ku sa baki a cikin tsafta kan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta a taimaka a je a sulhunta kar 'yan matan su mauta har rayuwa ya ko kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya a cikin hirarsu da wakilin hassan maina kaina kakakin shugaba muhammadu buhari garba shehu ya yi ƙarin haske dangane da wa'adin da ƙungiyar boko haram ta sake gindayawa na sakin sauran 'yan matan da ta ce suna nan da rai. babban ƙasa yana nuna cewa ba tare da gindaya wasu ƙa'idoji ba a shirye gwamnatin sa take ta tattauna ga duk wani wanda yake an hakikance yana da shugabanci yana da karbuwa cikin wannan ƙungiya kuma suna da waɗannan 'yan mata a hannunsu wanda yake nunawa shi bai ajiye iyaka ko wani ƙa'idoji dangane da tattaunawa ta su ba. A'a kuma magana ce ta ai ganye da mutanen da ake tsare da su magana ce ta kuɗi shi bai iyaka ba abin da zai kwantar mata hankali yan matan nan a dawo da su a maida su da hannun iyayensu. Amma abin da masu shari'a kan tsaro suke fargaba shine yanzu idan aka tattauna da su kuma aka yi musayan yan matan nan ba kwa fargaban gobe wasu yan tsagirin za su kara fitowa da suna wani abu daban kuma sai su suna a tattauna da su. A to su fito mana ai shugaban Muhammadu Buhari ne ai sun san shi ko ba shirye yake kuma za a fito a fito mana amma wannan musaya ko na ko prisoner Isra'ila ta Palestina wata nan Amerika ita da Iran kwanan nan sun yi. Ba ba sabon abu bane a tsarin gudanar da mulki a duniya. To Allah da nasara ya kuma haɗa 'yan matan Chibok da danginsu lafiya cikin alherinsa. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin inda za mu yada zango a jihar Kano domin bin sawun wannan rahoton da ke cewa. Fiye da mata da maza dubu hudu ne suka yi rijista da hukumar Hizba ta jihar Kano ƙarƙashin shirin gwamnatin jihar Kano na aurar da zaurawa. Ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin inda aka fara, inda ake yanzu da kuma gurin da ake neman cimmawa da wannan shirin. Yanzu a madadin kakakin kungiyar fafutuka ceto 'yan matan Chibok Abubakar Abdullahi da wakilin Hassan Maina Kaina da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chibahiro hero da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya su ne daɗi. A gai da Gires, kafin mu je ga shirin mu na gaba ga wannan saƙon. gwamnatin jihar borno zai ta gano wasu aron kuɗi na naira biliyan biyu da miliyan ɗari biyu da hamsin da takwas da naira dubu ɗari takwas da arba'in da ɗaya da suka yi batan dabo cikin kuɗaɗen da akan biya albashi bayan dakatar da biyan albashin na watanni biyu da gwamnatin jihar ta yi na ci gaba da tantance ma'aikatan kwarai da kuma na bogi gwamnan jihar borno honorable kashi jima ne da ya bayyana hakan a wani taron manema labarai da ya kira jiya don shaidawa duniya irin halin da ake ciki a jihar musamman ma yadda waɗannan kuɗaɗe suke ɓacewa cikin albashi ya ce ana da kiyasin ma'aikata dubu ashirin da biyar ne a wannan jiha kuma yanzu hakan an tantance mutum dubu goma sha ɗaya da uku da casa'in da bakwai ne wadda ba su da wani matsala sai dai ya ce mutane dubu goma sha tara da ɗari bakwai da sittin da uku ne suka zo wajen wannan tantancewa cikin mutane dubu ashirin da biyar da ake cewa ana da su a wannan jiha amma sauran ba a samu an gama tantance su ba sakamakon wasu matsaloli da suke fuskanta. To madalla sai a biyo mu cikin shirinmu na hantsi domin sauraron cikakken rahoton. kafin mu kai ga karshen shirin ga bari mu koma ga ibrahim ya ba mu takaitattun labaran duniya to a takaice dan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump ya faɗi jiya laraba cewa baƙin haure ba za su zama 'yan ƙasa ba a gwamnatin sa fada ya barke a liverpool babban birnin kasar gabon inda shugaba ali bongo ya sake cin zaɓe ranar laraba zaben da aka ce na cike fada magudi sabon shugaban kasar brazil marshal tema ya yi alkawarin kafa sabuwar gwamnati a wannan kasa da rikici ya addaba jiya laraba kasar turkiya ta ce ba za ta tsaye da matakan soji da take daukawa a arewacin siriya ba har sai duk wata barazana ta kau tun a makon jiya ne dai kasar ta turkiya ta kaddamar da hari kan kungiyar isis da kuma dakarun kurdawan da ke samun goyon bayan amurka waɗanda gwamnatin turkiyya take ɗaukar su a matsayin masu alaƙa da 'yan tawayen ƙungiyar ma'aikatan yankin kurdawa faɗa tsakanin turkiyya da kurdawan ya daɗa rikita al'amarin da tun dama ke rikici a siriyar inda gwamnati ta rinka samun goyon baya daga iran da rasha da 'yan hezbollah da ke labanan yayin da kuma amurka da sauran mayakan wato da sauran manyan kasashen yamma ke goyon bayan 'yan tawayen siriya ɗin. To madalla. Kafin mu yi salama muna mika saƙon ta'aziyya ga Mr. Joe Hassan da matarsa Gurumlad a nan Amurka domin rasuwar mahaifinta mai ritaya Captain Ben Auta. Wanda ya rasa na makonni biyu da suka gabata a garin Kaduna za kuma a yi jana'izar su gobe Juma'a idan Allah ya kai mu a ƙauyen Gaklan da ke ƙaramar hukumar Shandam Allah ya ba dangi haƙurin rashi. Masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin ibrahim ka almasi da ya tana gabatar da shirin da kuma cd wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau jimmy cook ni fil hashin gumi da ke cewa sai mun sake haɗuwa ina anjima salamu alaikum